A yau Litinin ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da yakin neman zaɓensa a garin Maiduguri da ke jihar Borno a shirar arewa maso gabacin kasar na neman sake kasancewa zababben shugaba a karo na biyu. Shugaba Buhari da ya ziyarci jihar Borno ne tare da wasu ministoci da shugabannin jam'iyya inda kuma suka dumfari fadar mai mataba Shehun Borno alhaji abubakar umar garba ibn alkanami a matsayinsa na uba suna daga bisani suka ziyarci filin taron da ake kira ramas kwaya a cikin garin maiduguri inda jama'a da dama suka yi jawabai na neman kuriya a wajen al'umman jihar wadda da karshe shugaba muhammadu buhari shi ma ya tashi tsaye ya yi jawabinsa ga al'umman jihar cikin harshen hausa ina sanar da ku cewa alƙawarin da muka yi shekara hudu suka wuce na kan abu uku zama lafiya da wadata da kuma kashe hanci da rashawa. Da yarda Allah ku kuka shaida cewa mun yi nasara akan abu na farko kawo zama lafiya, amma da sauran aiki za mu kuma ci gaba da yi. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Kwalabu Kashi Tima cewa ya yi. Biyan kyauta shine tukunci. Tukuncin mu bisa gagare ka shine insha Allah ranar goma sha shida ga watan Fabrairu insha Allah in ba mu zo insha Allah za mu zo na biyu a baka kuryu a kasan nan Comrade Adam Aliyu shi shine shugaban jam'iyyar APC na ƙasa wanda ya tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari cewa dukkaninsu suna tare da shi. Mr. President, we of the APC and indeed all Nigerians who live on their soil, they are with you. shugaba buhari ya dai daga hannun dan takarar jam'iyyar apc wato professor babagana umar zulum a matsayin dan takararsu na jam'iyyar apc haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya